السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatirin rahma a siyahu.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin tsara zumunta na facebook yau dai muna asabar ne takwas ga watan muharram na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da shida ga watan agustan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jelimo babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na nasiru hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun shiga watan al-muharram wanda shine wata na farko a cikin lissafin kalanda ta musulunci sannan kuma ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma masu albarka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a girmama su a kiyaye dokokinsa a cikin su Allah subhanahu wata'ala ce ina iddata shuhuru inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah yawma yau as-samawati wal ard minha arba'atun hurum Allah ce adadin watanni a wajensa goma sha biyu ne daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma to waɗannan guda hudu masu alfarma daga cikinsu akwai al-muharram akwai zulqa'ida akwai zulhijja akwai al-muharram sannan watan rajab waɗannan watanni ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu wata daraja wata alfarma ta musamman kuma wani abu ne wanda tun gabanin zuwan musulunci haka suke da wannan darajar da wannan alfarmar larabawa suna haramta yin yaƙi wato yaƙe-yaƙe a cikinsu da kai hare-hare da ɗaukar fansa to musulunci ya zo tabbatar da wannan darajar ta waɗannan watanni to wannan wata na al-muharram yana da cikin waɗannan watanni masu alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa afdalu siyami ba'da ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mafi wato darajar wata bayan watan azumi shine watan wato al-muharram shine watan al-muharram wannan wata a cikinsa wato akwai ranar da ake cewa yau ma'ashura ranar goma ga wata goma ga shi wannan wata wannan rana ta goma ga wata ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da banu Isra'ila annabi Musa da banu Isra'ila daga Fir'auna da mutanensa Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan baiwa ya kubutar da su daga azabar da Fir'auna yake yi yake gana musu suka samu kubuta to annabi Musa alaihi salam yayi azumi a wannan ranar saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala to sannan larabawa tun a jahiliya kafin zuwa musulunci suna girmama wannan rana ta goma ga muharram Haka nan bayan an yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu yahudawa suna yin azumin goma ga watan muharram ya tambaye su cewa me yasa suke yin wannan azumi suka ce ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da annabi Musa da mutanensa daga fir'auna da jama'arsa saboda ka annabi Musa ya azumi don godiya ga Allah mu ma kuma muke yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su nahnu ahaqqu bi Musa minkum mun fi ku cancantar wato annabi Musa fiye da ku don haka annabi ya azumci wannan ranar kuma ya umarci sabansa su rika azumtarsa kafin a farlanta azumin watan ramadan kafin Allah ya farlanta wa wannan al'umma azumtar azumtar watan ramadan to wannan azumi na ashura wajibi ne ga al'umma kowa dole ya yi shi bayan an farlanta ramadan sai ya zanto ya zama sunna ce mustahabbiya ga wanda yake da iko in yayi zai samu wannan lada saboda haka sai zanto sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan azumi duk shekara sai zanto shekararsa ta ƙarshe sai ake gaya masa cewa a tunda shi yana son saba wa yahudawa yana son saba wa yahudawa to shine sai yake cewa la in ishtu ila qabil la tasu tasu idan har Allah ya kai ni shekara ta gaba to zan azumci ranar tara ga wata wato ya alwashin zai yi azumin tasu'a sannan ya cike da ashura to sai zanto Allah ya karɓi ransa kafin wata shekara ta zagayo wannan buri da ya ci sai zanto sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama azumtar ranar tara ga watan almuharram saboda dukkan wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya niyyar aikata shi wani uzuri ya hana shi aikata to wannan abin yana tabbata a matsayin sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin burin aikata wani abin da ba mai kyau ba saboda ka tunda har yayi burin zai aikata shi shekara mai zuwa Allah ya karbi ransa bai bai shi zuwa wannan lokaci ba to sai aka fahimci cewa wannan azumin na tasowa shi ma ya zama sunna don haka al'umma za ta azumci watan ashu eh, wato za ta azumci ranar tara ga wata da kuma ranar goma ga wata idan aka yi haka to an yi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah subhanahu wata'ala yana kankare laifin shekarar ta gabata yayin da mutum ya yi wannan azumin kamar yadda aka tambaye annabi sallallahu alaihi game da azumin ya ce ana kankare wato laifin shekarar da ta gabata don haka wannan azumi ne na sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama baya ga haka shi kansa watan muharram din gaba daya hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mafificin azumi wato watan bayan watan ramadana shine watan shahrullahi muharram watan Allah muharram wannan ya nuna cewa yin azumi ba ma wai a cikin waɗannan kwanaki biyu na tasu'a da ashura ba a kowace kowane lokaci a cikin wannan wata yana da falala sosai yana daga cikin azumumuka na nafila masu falala matuƙa da gaske duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa azumtar wani wata daga farkon har ƙarshen sa ba ramadan ba don haka mutum ba zai ce zai azumci muharram gaba ɗayansa ba daga farko har ƙarshe domin wanda ya saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi sallama. bai taba azumtar wani wata cikakke ba in ba ramadan ba amma mutum yana iya azumtar wasu kwanaki daga cikin wannan wata ya zanto ya samu ladan da yake cikin azumi a cikin wannan wata na almuharram to wannan ita ce sunnar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama idan mutum ya samu dama sai azumci ranar tara da ranar goma idan bai samu ya yi ranar tara ga wata ba to sai ya na goma ba wai wajibi ne ko tilasta ya hada duka biyun ba in Allah bai sa ya nufe shi da yin azumi ranar tara ba to sai ya yi na goma din ya ishe shi a wasu daga cikin malamai suna cewa matakin da ya fi kowanne shine ka azumci tara da goma da sha ɗaya saboda hadisin da ya zo daga ɗan abdullahi ɗan abbas da ya ce ka azumci yinin da yake gabaninsa da kuma yinin da yake bayansa ba ma wannan hadisi bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya tabbata shine azumtar tara da goma amma sha ɗaya wannan bai tabbata daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarninsa don haka idan mutum ya yi tara da goma wannan shine ya fi dacewa da sunna idan mutum bai samu yin tara ba ya yi goma amma mutum ba zai yi tara ba kuma bai goma ba sai in wani uzuri ne wanda ya fi ƙarfinsa ya gicciyo ko mace da ta al'ada ta ta zo mata ranar goma ɗin taran ta yi taso an sai kuma al'ada ta zo mata mata samu ta yi ashuran ba wannan babu komai wani abu ne da ya fi ƙarfin mutum amma mutum a zaɓin sai ya ce shi ya zaɓi ya tara ba zai yi na goma ba wannan ya saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka abinda aka fi so shine kai tara da goma idan baka samu yin tara da goma ba to kai goma idan mutum ya yi wasu kwanaki ko bayan wannan a cikin watan muharram to shi ma waɗannan wannan abu ne shi ma yana da lada kwarai da gaske kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar to baya ga wannan babu wani abu na musamman wanda aka ware aka ce ayi a wannan wata baya ga waɗannan abubuwa baya ga azumi da kuma sauran ayyukan alkhairi da mutum koyaushe ana son ana son ya aikata Allah ce wafa'alul khaira la'allakum tuflihun ko aikata alkhairi domin ku samu rabauta da haka aikin alkhairi shi koyaushe ma ana buƙatar a yi shi ko a wannan watan ko ba a wannan watan ba to kuma idan mutum ya yi dace ya yi a wannan wata mai alfarma to babu shakka ana sa tsammanin ya samu lada ninkin ba ninkin fiye da yadda zai samu a wani watan daban to amma wasu abubuwa da ake yi a cikin wannan wata da wasu ƙungiyoyi ko wasu addinai suke yi da sunan addini na musulunci wanda babu shakka baya daga cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda wasu suke ɗauka cewa a wannan wata ne da za su nuna bakin ciki da ɓacin rai na cewa an kashe Husaini radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan watan a ran goma ga watan ashura an kashe shi a ran goma ga watan afuwan muharram a ranar ashura a watan muharram aka kashe shi da haka suka riki wannan lokaci lokaci ne na nuna jimami da bacin rai har ma a fito a sa kayayyaki baƙaƙe ko a ita zagayen gari ko a ita wasu addu'o'i da wasu la'ance-la'ance da sauran abubuwa marasa kyau irin waɗannan wanda baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa su riƙi yanayi na nuna baƙin ciki wani abu na ibada abinda ma aka umarci musulmi idan wata musiba ta sami shi ne ya haƙuri ya dangana ya yi istirja'i allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda idan wata musiba ta same su abinda aka sani suna faɗa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma baya daga cikin koyarwar addinin musulunci mutum ya rika jaddada bakin cikinsa kowace shekara kowace shekara ta zo ya ce zai tuna wani abu da aka yi masa ko aka yi ma wani nashi ko wani masoyinsa ya ce zai riƙi wannan ranar ta zama ranar jaddada bakin ciki wannan baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu wani abu da yayi kama da irin haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da wanda musiba ta same shi shine yayi addu'a ce Allahumma ajirni fi ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani lada akan musibar nan da ta same ni ka kuma musanya min da abin da ya fita alkhairi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda ya gamu da wani bacin rai ya faɗa amma ba a ce ya rika da ranar ba yana nuna bakin ciki <clears throat> yana ainihin dukan jikinsa ko ya jijjiyo jikinsa rauni ko ya dinga la'antar wani wanda yake zargi da cewa shi ya masa laifin wannan babu wani abu a musulunci da ya kama da haka balma musulunci ya zo da hani hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da hanin mutumin da wata musiba ta same shi rika marin kansa ko rika keta rigarsa annabi sallallahu alaihi wa yana cewa laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati jahiliya baya tare da mu wanda saboda musiba zai rika marin kumatunsa ko rika keta wuyar rigarsa ko ya rika da'awa irin ta jahiliya yana ihu yana cewa ya bani ya lalace ko wasu kalmomi ne da suke nuna bacin rai annabi ya ce to wannan baya tare da mu saboda annabi ya hana dukkan wasu nuna wasu alamu na tunzura da tashin hankali idan wata musiba ta ana son mutum ya nutsu ya koma ga Allah subhanahu wataala saboda ka ashe kaga duk wanda zai mayar da wannan wata ko wasu kwanaki daga cikinsa su zama kwanaki ne na jimami da zumar cewa an kashe jikan ma'aiki sallallahu sallama saboda haka shi yana nuna bakin ciki akan wannan yana fita yana zanga-zanga yana sa kayayyaki bakake yana kiran wasu sunaye yana zagin su yana la'antar su wasu ma ba su ji ba ba su gani ba kamar yadda za ka ce ana zagin kabilar banu umayya wai saboda a cikinsu waɗanda suka jagoranci ko wanda ya jagoranci kisan ya fito saboda ka bari a zage su gaba ɗaya wanda kuma ba a taɓa samun wannan a musulunci ba a zage ƙabila gaba ɗayanta saboda ana zargin wani ya yi laifi a rika la'antar ita ƙabilar gaba ɗaya bani umayya kusan na farko dai ƙurai shawa ne su suka fi dangantaka ma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ƙurai shawa waɗanda suke dangantaka da annabi sabbin kansu 'ya'yan kusai ne umayyata ibn harb daga cikin zurriyar kusai ne shi ne kuma shi ne uban quraishawa gaba ɗaya daga cikin wannan kabila kuma manya-manyan mutane suka fito waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da su ya kuma ba su ayyuka ma suka rike a lokacinsa akwai daga cikin manya-manyan mutane na wannan lokaci wanda banu umayya ne kamar matarsa ummu habiba umu habiba yar abu sufyan ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi kuma ta duk cikin matansa ma ba wacce tafi kusa da dangantaka da shi kamar ta eh, ta fi kusa da shi ta fuskar kakanni da sauran matansa duka kuma daga wannan babban gida ta fito gidan banu umayya akwai yazid ibn abi sufyan wanda shi ma babban sahabi ne daga cikin waɗanda suka fafata kwarai da gaske suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen shigar da musulunci yankin sham sai na abubakar ya naɗa shi ya jagoranci wasu rundunoni na mayaka da suka yaƙi rumawa a sham hakanan sai na umar zai zo ya tabbatar da shi akan wannan matsayi hakanan sai na usman ya ba da gudunmawa kwarai da gaske to haka nan cikin surukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri yarsa zainab shine rabi ibn abil al-as ibn abil rabi ibn abil as wanda shi ma banu umayya ne daga cikin umayyawa ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya min alkawari yayi yi min magana kuma yayi yi min gaskiya kuma ya alkawari ya cika min lokacin da 'yar manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka kama shi a yakin badar a yakin uhudu ta kawo afuwan a yakin badar ta kawo abin fansa na 'yan wuyanta akan ta fanshi mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo 'yan wuyanta wanda abin wuya ne sarka wuya ce wanda na khadija ta saya mata lokacin da aka yi mata aure ta kai ta gurin mijinta shi yi an rabe to lokacin da ta kawo tana son ta fanshi mijinta daga wato fursunonin yaƙi da aka kama annabi ya kawo musu wannan 'yan wuya ya ce gashi nan idan sun ga za su karɓa to ga kudin abin fansan mijinta kuma za su yi mata afuwa to wadanda zaɓinsu zaɓin ne suka ce a sun yi mata afuwa su riƙe abinta za a sake shi shi ba tare da an karɓi komai na nata ba annabi ya ce to da sharaɗi za ka dawo min da yata tunda tana makka tare da shi shi bai musulunta ba annabi ya ce to da sharaɗi za ka dawo min da yata ya ce zai dawo masa da ita to hakanan yana komawa ya sako ta gaba ya dawo da ita madina to bayan shekara shida ya musulunta annabi ya mai da musu su ba tare da sake jaddada wani sabon ɗaurin aure ba da ta zauna har wannan lokacin ba ta yi aure ba annabi ya mai da ita ɗakinta bayan mijin ta ya musulunta to shine a wata hudu ba sa annabi yake cewa ya yi min magana ya yi gaskiya da ya ce zai da da ita kuma ya alkawari ya cika ya da da ita annabi ya yi masa wannan yabo to duk waɗannan da wasu su da dama sun sai na usman da suna cikin wannan gida na banu umayya to kaga ka zo kawai saboda kana tuhumar yazid dan abu muawiya da cewa da sa aka kashe sayyidina husaini kuma ka ce za ka zagi kabilar gaba ɗayanta kaga babu zalunci da ya kai wannan kuma zalunci ne da mutum randa zai tsaya da 'yan wannan kabilar su yi hisabi da shi gaban Allah ba inda zai iya da kansa to kuma a rika shigo da sunayen wasu manyan sahabbai ma wanda ma ba 'yan kabilar ba irin na Umar ta shigo da irin suna na Aisha su Hafsa irin na Umar ana li'anta su ana zagin su da sunan ana tana jimami na kashe sayyidina Husaini wannan babu shakka zalunci ne wanda bai zai kasa zaluncin kashe sayyidina Husaini din kansa ba domin duk zalunci zalunci ne kuma wanda ka zalunta duk kankantarsa duk girmansa ubangiji subhanahu wata'ala sai ya nema masa hakkinsa haka wannan baya daga cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa yayi rashi an kashe masa wasu masoyansa na kusa da shi ahlul baiti amma bai taba bayar da wata rana ta kashe su ba ta zama ranar jimami da bakin ciki da la'ance la'ance an kashe sayyidina hamza a yakin uhudu aka fasa cikin sama aka fitar da abin cikinsa hantarsa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar da ranar kashe na hamza zama ranar biki ba babu wanda zai iya ce maka ga wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware ta duk shekara yana zuwa yana jimamin kashe na hamza kuma baffan sani wanda ya bashi gudunmawa kwarai da gaske kuma yana cikin ahlul baiti shi ma daga cikin banu hashim ya fito baffan sani hamza dan abdul muttalib amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ware wata rana don ya ji mun kashe sa ba an kashe Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib da aka fi sani da Ja'far al an kashe shi a yakin mota. a Rumawa suka kashe shi a wannan yaƙi da aka yi a kashe sahabbai da dama da Abdullahi ibn Rawaha irin su Zaid ibn Harisa da sauransu amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rike wannan ranar ta zama ranar jimami ba inda a ce wani abu ne a addinance mai kyau to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma waɗannan dangin nashi to haka nan su kansu ƴaƴan sayyidina Ali zamu ga ayan kashe sayyidina Ali shi kansa bisa zalunci wani mai suna Abdurrahman ibn Muljim ya kashe shi ya fito sallar asuba ya bi shi da da da wuka ya caka masa kuma ya zan sanadiyar shahadarsa amma da ɗai ba mu taɓa jin labarin cewa sai na hassan ko husaini ko wani daga cikin ‘ya'yansa ko jikokinsa sai riƙi ranar kashe sai na ali ranar jimami ba da sa baƙaƙen kaya da la'antar farisawa da la'antar kabilar abdullahi murjin da cewa su suka kashe musu abin nan ba mu taɓa jin wannan ba inda a ce addini ne ko kuma san alul baiti ne to da sun nuna wa mutane haka hakanan shi ma hassan abin nan hakanan shi ma husaini bayan kashe hassan shi kansa hassan yadda tarihi ya nuna cewa dafi ya sha guba aka sa masa ya sha ya rasu amma ba mu ji cewa shi husainin ya mai da ranar ta zama ranar jimami ba to shi kansa husainin bayan kashe shi ba mu ga cewa sauran 'ya'yansa irin su a zainul abidin ali ibn hussein da mu ji cewa sun mai da ranar ranar jimami ba a shi kaga wani abu ne sabo kirkirarre da addinin musulunci wanda kuma ya shigo ya shiga zuciyar wasu waɗanda ba su tsaya sun ga abin ta madubin eh, hujja ba da dalili suna duba abin ne kawai ta madubin atsifa cewa ai kuka ake yi ana nuna abin an kashe an kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi shahada yayi wanda yayi shahada kuma matsayi ne babba ya samu a gurin Allah subhanahu wataala haka shi a gurinsa karrama ce ubangiji ya masa ya ɗaukaka matsayinsa a gurinsa don haka baya daga cikin suna yin wannan aiki ko kuma aiki mai kyau hakanan waɗanda suke da aƙidar cika-ciki cika-ciki asalinsa asalinsa na wasu su suke yinsa asalinsa wato waɗanda suke murna da kisan su suka riƙa yin murna da wannan ranar ta zo su rika yin kwalliya su rika sa kwalli da turare da yin girke-girke don nuna farin ciki to daga baya sai aka samu wasu sun zo sun kirkiri hadisai na ƙarya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar cika ciki to shi ma Allah zai yalwata masa a shekararsa to wannan hadisai kuma na ƙarya sai suka kwashi wasu wanda su ba su san asalin abin ba su ba su san cewa ga inda abin ya samu asali ba su dai sun ji an ce ai duk wanda ya lota wa iyalansa a ranar shi ma Allah zai yalwata masa a shekarar sa to sai suke yin wannan cika ciki amma ba wai suna yi bane su da sunan farin cikin an kashe sayyidina Hussein ba ba su ma san tarihin ba da yawa daga cikin mutanen mu da ake cika ciki ba su ma san tarihin kashe Hussein ba yaushe aka kashe shi a wata shekara ne a ina ne a wace rana ce duk ba sani ba su dai kawai an karanta musu aka ce ai hadisi ya ce wanda ya yi lauta wa iyalansa shi ma Allah zai yi lauta masa a shekara kuma kowa yana son yannin yalwa to dalilin haka shi kenan sai aka bazama shi aka shiga yin abin to su ba su fahimci cewa abin ba mai kyau bane na farko dai waɗanda suka kirkiro shi da mummunan manufa suka kirkiro shi kamar yadda waɗancan suka kirkiro bakin ciki da jimami to sannan kuma hadisan da ake karanta musu su ma hadisai ne rubabbu wanda malaman hadisi tini sun yi wato baje kolin waɗannan hadisai sun ko bayyana illolin da suke tare da su da haka dai abin da yake tabbatacce shine azumi a ranar tasu'a da ranar ashura Allah ya samu dace amin su malin malam Allah ya saka da alkhairi tattabe mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin matar da mijinta idan ya nemi ya kusance ta sai ta nuna sai lokacin da ta ga dama wannan haramun ne a mace ta ƙi yadda da mijinta ba tare da wani dalili na rashin lafiya ba wanda zai sa ta ƙi hakan saboda lafiyarta in kawai dai jiji da kai ne haramun ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita to za ta kwana mala'iku suna la'antarta saboda kaga ashe haramun ne mace ta kiyar jewa mijinta saboda kawai jin isa ko tunanin ko ya bata mata rai ko ya hana ta wani abu da ta nema a wajensa wannan ta yi haka ba mu shakka ta saba wa Allah kuma ta shiga cikin kashin Allah. sai shi kuma wani ke ce malam ya hukuncin mutumin da abokansa suke bin sa bashi bayan ya mutu sai iyalansa suka nemi masu bin sa bashi da su zo su biya su bashin da suke bin sa din amma kuma sai su masu bin sa bashin suka yaƙi su bayyanar da bashin da suke bin sa saboda suna jin kunyar kar mutane su ce ba su da kirki alhali kuma ba su yafe mai bashin ba shine ne hukuncin su wannan ba daidai bane duk wanda ake bi bashi wanda ake bi bashi ya rasu to yana daga cikin farko farkon abin da ake yi kafin a raba dukiyarsa shine a biya basussukan da suke kansa a biya basussukan da suke kansa kuma wanda suke bin shi bashi matukar ba sun yafe masa ba ne to wajibi ne su bayyana basussukan da suke bin sa domin a biya su wannan shine taimakonsa da za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani mamaci za a tsare ruhinsa wato ba za a kai shi inda ake ni'imtar da masu mutanen kirki a aljanna ba har sai an biya masa bashinsa to kaga tsare mutum kai kana da hanyar da za ka samu a sake shi babu shakka wannan zalunci ne zalunci ne za ka wajibi ne a bayyana musu cewa su fito su faɗi abin da suke yake kansa na bashin su a biya su wannan wajibi ne in ma sun ce suna jin kunya ba ba magana kunya ba ce in ba sa so abin da su yafe masa kuma ana iya haɗa su da wasu wanda suke za su ji magana su ko da wasu malamai da za su yi musu wa'azi don wannan ba daidai ba ne ba kuma kuma taimake shi ba kun shigar da shi cikin wani wani zulumi can a lahira. sai shi kuma ne ke menene hukuncin kuɗin da mutum ya tsinta a kayan gwanjo musamman waɗanda aka siyo su daga kasar waje shin zai yi giya ne ko kuwa zai yi amfani da kuɗin kai tsaye to in zai ce masa zai ci ma'ana zai koma cana ko turai inda aka kawo gwanjon ya je ya tambaya wani mai waye mai wannan dalar da take cikin <laughs> gwanjon ai magana zai cikiya giya ban taso ba abinda ka tsinta a ciki shikenan ya zama banka ne sai ka sarrafa shi yadda kake so ta sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa malam ya matsayin mutumin da zai yi tafiya amma kuma baya so a san ya yi tafiyar shin hakan yana da asali ne a wannan zaɓin kansa ne shi ya ga dama ya ɓoye tafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ɓoye inda zai yi nufa a lokacin da zai fita yaƙi yakan ɓoye inda zai nufa in zai yi gabas yakan nuna kamar yamma zai yi yakan yi wasu maganganu da suke nuna kamar zai yi yamma shi kuma gabas zai yi ko zai yi arewa ya nuna wasu maganganunsa su rika nuna kamar ya da zai yi wannan kuma abin tactic ne na yaki domin a ɓoye wa abokin gaba shirin da ake da shi domin ya san cewa za a zo a kawo masa hari to zai shirya shi ma to annabi sallallahu alaihi wasallama eh, da ya zo a cikin sira cewa idan ya nufi zai arada gazuwatan warra bi ghairiha sai tauriya ba wai fitowa zai karare ce abu kaza zan yi ba kaza ba wannan karya sunanta tauriya yake wato zai yi wani shagube zai wata magana mai harshen damu da za a fahimci wani abun da kuma ba shi yake nufi ba sai yakin tabuka kadai ne yakin da annabi sallallahu alaihi kai tsaye da za a fita ya ce to ga inda za mu saboda tafiya ce mai wahala Ah, kuma lokaci mai wahala eh, cikin tsananin zafin rana sannan kuma ga abokin gaba da za a je a haɗu da shi rumawa ne waɗanda suna da kyakkyawan shiri da kyakkyawan tanadi da yawa da kuma ƙwarewa ta fuskar yaƙi don haka akwai buƙatar mutane su san ina za a don su yi kyakkyawan shiri to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ƙarara ce ga inda za mu je lokacin da za fita ta buka amma banda wannan ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɓoye hanyar da zai bi to kaga wannan mutum yaƙi ne amma kawai in tafiya ce ta yau da gobe kaga za ka ɓoye wannan kuma ya san zaɓin ka ne ra'ayinka ne ba a cewa ka yi haramun sai ka ga dama ka yi haka amma ba wai wata sunna kai ba ta sai wani kita malam mutum zai iya tafiya aikin hajji bai iya ba amma ya waɗanda suka iya a koya masa kai tsaye na'am haka haka ma ya dace ai wanda duk zai aikin hajji bai iya ba sai ya rika bin wanda suka iya suna nuna masa annabi sallallahu alaihi lokacin da ya aikin hajjin sa ai sahabban sa shi suka rika bi yana nuna musu yana cewa khudhu anni manasikakum ku ku aikin hajjin ku daga ayyukan hajjin ku daga gare ni kaga yana yi yana nuna musu to ga yadda za a yi suna yi suna yana yi suna gani haka kowanne da bai iya hajji ba sai ya bi wanda ya tabbata cewa sun san aikin hajji suna da ilimi sai ya rika kwaikwayon abin da suke yi amma kada ya ce zai bi inna rududu ko ya ce zai bi rububi kamar yadda yawancin mutanen mu suke yi musamman ma idan suka ga jajayen mutane daga 'yan pakistan ko 'yan malaysia ko 'yan wata ƙasa jajaye suna wani abu shi kenan sai su ɗauka ai addini ne abin sai su ji su masu kama yi eh, suna ga kamar waɗannan ai larabawa ne ma duk suna da ilimi na haka da ilimi suke ko ba haka ba ne jahilcin da yake tattare da su ma ba a isa abu ya fi jahilcin da yake cikin al'ummanmu saboda mu a tsaye ake wajen karantarwa ko koyaushe ba dare ba rana wanda a wasu ƙasashen da dama ba ka samun irin wannan haka ba abin inda rududu ba abin yawa sai ka samu wanda kasancewa sun san aikin hajjin ka bi su ka ga abin da suke yi ka yi in a wani abu ake faɗa su gaya maka ka faɗa har ka gama aikin hajjin ka to sai shi kuma ne ke cewa malam tambayar sa ita ce yana neman karin bayani akan faɗin Allah subhanahu wata'ala la ikraha fi dini da kuma hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yaso nake cewa da yake cewa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah sannan yake cewa idan aka yi duba ga kisar Rustam da Rubi za a ga cewar kamar an tursa su kafare akan karbar musulunci shine ke neman karin bayani to la ikraha fi din Allah subhanahu wata'ala yana cewa la'ikara ikraha dini din ta bayyana rushd min al babu matsawa tirtsasawa mutum sai yi addini wato musulunci addini ana ana nufin musulunci ce shari'a ta riga ta bayyana daga bata kuma ba wannan ita kadai ce ayar da take magana akan babu tarsasawa ba ayi suna na alkur'ani kamar inda Allah ke cewa fa tukrihun nas hatta yakunu mu'minin yanzu kai za ka tilasta wa mutane har sai sun zama musulmi ya sun zama muminai Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke ce masa lasta alaihim bi musaitir kai ba mai wato tilasta musu bane ba mai matsa musu bane to haka haka dai irin waɗannan ayoyi suna nan kuma dukkaninsu ka'ida ce wa take tabbatacciya addinin musulunci tana nan kuma bata tashi ba babu wani wanda ake tsayawa a kansa a ce ko ka musulunta ko a kashe ka babu wannan kuma mutumin da zai musulunta da irin wannan barazanar musuluncinsa ma bai karɓu ba idan ana son mutum ya musulunta tare da gamsuwa da yarda daga zuci ba wai don ya ji tsoro kawai shi ke ne musulunta ba in tsoro ne kawai yasa ya musulunta a zuci bai yarda ba wannan musuluncinsa bai karɓu a gurin allah ba duk da cewa mu a zahiri za mu yarda da musuluncinsa ko ya ce ya ce ya faɗi la ilaha illallah shi ke ya musulmi ko da a zuci ƙarya yake amma a gurin Allah ba zai karɓu ba haka wannan ka'ida ce tana nan a ajiye wancan hadisi na umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah malamai da dama sun yi sharhin sa kuma mu ba a wasu munasabobi daban-daban mun yi bayanin abin da yake nufi ah, malamai suka ce annas abin da ake nufi ana nufin mushrikai da suke yakar musulmi an umarce na in yaƙe su matukar dai ba su daina ba su kai kalmar shahada idan su kai kalmar shahada ma'ana su daina yaƙinmu amma matukar sun ci gaba da yakar mu to za mu ci gaba da yakar su ma wannan wannan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala da yake cewa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yi yaƙi saboda Allah ku yaƙi waɗannan da suke yaƙar ku yaƙi waɗanda suke yaƙarku waƙatilun mushirki na kafatan kama yi kun kafa ku yaƙi mushirikai gaba kafatan su kamar yadda suke yaƙarku kafatan ɗinku to kaga anan ubangiji wata wataala yana nuna cewa waɗanda suke yaƙarku su za ku yaƙa amma Allah cewa fa in jana hulis salmi fajna laha idan suka karkata ga zaman lafiya kai ma ka karkata zuwa ga wannan zaman lafiya din kaga Allah bai ce in suka nemi zaman lafiya ba kai ka yake su cewa in sun karkata za su zauna lafiya kai ma ka karkata a zauna lafiya din to wannan shine shine umarnin ubangiji subhanahu wataala shine wasu malamai suka ce annas ana ana nufin waɗanda suke yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallama aka umarce shi ya yaƙe su sannan malamai suka ƙara cewa idan ka lura sirar annabi sallallahu alaihi wasallama sirarsa rayuwarsa tana ƙara maka fassarar ma'anar maganarsa tunda a sirarsa bai zo bai nuna mana cewa annabi ya yi ta bin mutane da kisa ba sai sun yi kalmar shahada ba ga haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama da yawo hijira ya zo madina ya samu yahudawa har kabilu guda uku yahudawa banu nadir da banu quraiza da banu dukkaninsu ba musulmi bane yahudawa ne ba su musulunta ba annabi ya rubuta takardar zarjejeniyar zamantakewa da su bai ce a kakkashe su ba ko su musulunta annabi bai musu haka ba bai yaƙe su ba sai da suka karya alkawari suka karya wannan doka kamar da kasancewa kowace ƙasa ana masa constitution duk wanda ya ci amanar constitution ana hukunta shi to da wannan ne aka hukunta su da arjejeniyar da aka yi da su amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ta kashe su ba wasu ma korarsu yayi kamar banu nadir korarsu aka yi suka koma khaibar aka ce duk su kwashi abinda dabbobin su zasu iya dauka haka aka bar su suka fita wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr su ne wannan yahuda banu nadir kaga annabi ya ce ai ta kashe su ba a kore su banu quraiza su aka kashe mazajen cikin su aka kama matan su kuma saboda ha'incin da suka yi da mai girma ne kuma sannan suka yadda cewa duk hukuncin da aka yi musu sun amince sun amince da hukuncin a ibn mu'adh to ashe kaga ubirtu an uqatila nas ba yana nufin kai ta kashe mutane ba dan ba su musulunta ba inda haka ne da annabi ya ta kashe yahudawa sana a cikin madina akwai mushrikai akwai wanda basu musulunta ba suna da larabawa ne kuma a ƙauyukan madina suna nan suna shirka su annabi bai rika auka musu ba yana kashe su to haka na asira su zaka ga ire-iren wannan da dama zaka ga duk yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na wasu ne waɗanda suke ɗana masa tarko ko suka fito za su yaƙe shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kan yaƙe su su ma idan suka yi kalmar shahada suka musulunta sai a kyale su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata makka sawa ya yi shela a cikin garin makka duka aka ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala dalahu wa man dakhala almasjid masjid alharam fa huwa amin wa man dakhala albayt fa huwa amin wa man dakhala darahu fa aghlaqa babahu fa huwa amin nabi ya ce ayi shela duk wani wanda ya shiga gidan abu sufiyan to ya tsira ka a taba shi gidan abu sufiyan ba shine musulunci ba don ka gudu ka shiga gidan abu sufiyan ba musulunta kai ba ba ka musulunta ba ne amma annabi ce a kyale shi ka a taba shi haka wanda ya shiga masallaci na maka wato cikin masallacin ka'aba shi ma ya tsira ka a taba shi Hakanan wanda ya shiga gidansa ya rufe gidansa shi ma ka a shiga gidansa a taba shi ya tsira kaga bai ce kowa ko gani ku kashe ba sai ya yi imani an ban mutane kawai dai wanda aka gan shi ya fito da makami da niyyar zai yaƙi kenan to sai a tare shi a yaƙe shi wannan shine abin da aka sani asirar annabi sallallahu alaihi wasallam she kaga da yace ubirtu an uqatilan nas da ana nufin ya kashe dukkan wani wanda ba musulmi ba to da sai muga asirar tashin haka yi ko kuma mutum zai ce annabi an umarce shi ne ya kashe mutane kuma yaƙi kuma yake faɗa cewa an umarce ni in kashe mutane da basu musulunta ba kuma ban yi ba wanda kuma duk wani wanda ya san ciwon kansa ba zai faɗi haka ba game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine amma kisan rabi'i eh, rabi'i ibn amir ban san ma me ya kawo ta anan ba me ya tirsasawa a ciki ban sani ba kai ji kake yi kawai ana faɗa ko a fim ka gani shi rabi'i ibn amir dan sako ne ai tura shi aka yi lokacin da musulmi suka fita yaƙi da rumawa yaƙi da rumawa ya fara tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya samu labari za su fito su kawo masa hari shine yakin tabuka da kaji ana magana yakin tabuka annabi ya ce mu mu tare su kafin su su zo su tare mu mu mu tare su shine ya fita yakin tabuka shekara ta tara da yakin mota wanda shi kuma aka je ana nan aka kashe aka kashe abin nan aka kashe Ja'far ibn Abi Talib aka kashe abdullahi ibn rawaha aka kashe zaid ibn harisa aka kashe musulmi da yawa daga baya khalid ibn walid ya sa ya yi kokari aka fito da sauran mutane saboda yawan da suka fito da shi su farisawa a su rumawa yawan da suka fito da shi da kuma irin kayan yakin da suka fito da shi wanda musulmi ba saba da su ba suka yi musu tadi to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kulla wata runduna rundunar da abin da ake cewa jeshi usama ya nada usama lokacin bai fi shekara ashirin ba ma ya nada shi shine jagora don an kashe mahaifinsa a cikin wannan yaƙi da aka yi na mota wannan kuma rundunar za ta je ta kamar mai da martani ne saboda haka sai ya sa ɗansa ya zama shine abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a zartar wannan runduna ba ta fita ba lokacin sai na abubakar wannan runduna ya zartar da ita suka fita to tun daga wannan lokacin ya zama na akwai bugawa tsakaninsu da rumawa to sannan su shi kuma wannan bangaren rubi'i eh, lokacin sai na umar ne farisawa ne bangaren farisawa su kuma kamar yadda aka sani cewa farisa a sun yaƙi yankunan laraba da yawa sun mamaye su irin iraki kusan tana ƙarƙashinsu suna su suke da mulki a garuruwa da dama na cikin kasar iraki to a wani lokacin musulmi suka fito domin yanta jama'a daga mulkin mallaka na daular farisawa daula ce mai karfi suka fito domin yanta mutane daga mulkin kama karya tunda mulki ne kama karya ake ba mulkin Allah da annabi ba mulkin adalci ba to wannan fada shine ya kai har aka yi yakin kadisiya wanda anan anan ne sa'ad ibn abi waqqas shine jagora su kuma suka fito da rundunar ta farisawa mai yawa to shine aka aika rabi'i ibnu amir da shi da wasu da su mughira ibn shu'ba da wasu daga cikin mayaka su je su gana da rustum wanda shine babban jagora na na farisawa a lokacin saboda aka kaga zuwan da yayi ya ce to wai ku me kuka fito suka ce mu an fito Allah ya taso mu ne domin mu fitar da mutane daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi bautar bayi shine bautar waɗannan 'yan mulkin mallaka da suka mamaye ƙasashen da ba nasu ba suke kuma gallaza mutane to mun zo mu 'yanta su ne mu fitar da su daga bautar waɗannan mutane su koma kawai Allah suke bauta ba ba wani ba to kaga anan menene maganar tirsasawa ba maganar tirsasawa sannan duk garuruwan da musulmi suka buɗe a lokacin iraki suka yi nasara babu inda aka ce sun fito an jera mutane kalmar shahada ko a kashe ka to kaga ban san ta yaya kisar rubi ibn Amir da da da da kwamandan Farisawa Rustum ta zama wani abu da tirsasawa sai an yi musulunci ba ta sai shi kuma wani mai tambayar yake cewa shi ma da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina iyakacin musulmi ne suka yi masa rakiya ko kowa da waɗanda ba musulmi ba to ai ba wani musulmi da suka yi masa wani rakiya ya dai tafi da dan uwansa abin nan abokinsa sayyidina abubakar wanda shi ya kasance tare da shi a wannan hijira sai kuma a waɗanda suka san labarin hijirar suka kai masa abin da irin su asma binta abubakar irin su abdullahi ibn abubakar irin su abdurrahman ibn abubakar afwan abdullahi ibn abubakar ba abdurrahman ba abdurrahman bai musulunta ba sai daga baya sai amir ibn fuhaira sai abdullahi ibn uraikid abdullahi ibn shi ne wanda ba musulmi ba shi kuma masanin hanyoyi ne yana da ilimin sanin hanyoyi waɗanda za su kai ka garuruwa daban-daban sauraka annabi sallallahu alaihi kuma ya bi hanyar da ba ita ce masu bin hanyar madina suke bi ba domin ɓadda sawu sauraka sai aka nemo wani eh, sai na abubakar ya nemo wani wanda shi ya san kan hanya aka yi jinga da shi zai biya su shine abdullahi bin uraiqid abdullahi bin uraiqid shi ba musulmi ba ne a lokacin amma kuma mai amana ne an yarda da gaskiyarsa saboda aka ya zama shi ne zai yi wa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam jagora da shi sai na abubakar ya nuna musu hanyar fita zuwa madina saka ba ma ba wani wanda suka fita rakiya wanda rakiya ana an fita a a ce an tafi rakiya kuma to sai shi kuma mai wani tambayar yake cewa malam mutum ne zai yi fitar da zakar da kai sai ya auna abin da zai fitar din sai ya ga ya kai adadin yawan iyalansa ba shin ta fada kansa ne ko kuwa zai fitar da iya wanda ya samu sauran kuma ta tsira a kansa dama abin da zai fitar yake wajibi shine wanda zai fitar wa kansa a sauran iyalansa wannan habbi ne in yana da abin da zai fitar musu amma ba wai wajibi ba ne in yana da abin da zai fitar musu to yana da kyau ya fitar musu har kananan yara amma farkon wajabcin shine kansa in ya samu abin da zai fitar wa matarsa da 'ya'yansa ya fitar in ya samu abin da zai fitar wa wasu daga cikin 'ya'yansa babu duka shikenan sai ya fitar da abin da ya samu sai wannan yake cewa mutum ne yana aikin gwamnati kamar koyarwa a makaranta to ranar da ba shi da ajin da zai yi darasi baya zuwa shin hakan tauye mizani ne malam ya danganta da tsarin makarantar idan tsarin ta ya nuna malamai cewa ana bukatar su ne lokacin karatu kawai lokacin da ba a karatu ba a buƙatar su shikenan ya bi tsari da haka ba shi da wani laifi in kuma a'a akan buƙace shi a makarantar ba wai sai dole zai shiga aji ba amma yake kin zuwa sai in zai shiga aji kaga wannan ya karya tsa'ir da aka yi ta karantarwa to a nan ne zai zanto mai laifi su mai tambayar gaba yake ce malam tambayar sa ita ce mutum ne yake sallah a masallaci yana kallon wasu abubuwa da suke waɗanda suka saba wa addini kuma yana jin tsoron kar tashi ya yi musu nasiha su karɓa shi malam anan yaya zai yi kenan domin ya kubata to na farko idan a masallaci ne ake yin wasu abubuwa da suke ganin ba daidai ba sai ka samu liman shine shugaba a gurin sai ka same shi ka keɓe da shi ba wai cikin jama'a za ka tashi ka fara surutu ba ka same shi ka ce a masallacin nan kai ne liman kai ne shugaba na ga abu kaza abu kaza yana faruwa ko za a ja hankalin mutane in kuma shi limamin ne yake kaga shi kenan sai ka fuskance shi shi da in ya gyara sauran mamu za su gyara in kai kana gaba a san ka ba ko ba za a ji maganar ka ba in ka samu liman ya gamsu da abin da kake faɗa shi kenan sai a gyara amma ba wai lalle kai tsaye don ka sani ba ka tashi kai magana watakila ba ya zanto kai ne ma kake ganin abin ba daidai ba watakila in ka samu liman shi zai iya ma maka jawabin yadda abin yake in kuma a'a shi ma ya kula abin ana yin shi to kaga ka samu wanda shi an yadda da iliminsa har aka sashi liman zai yi wa mutane faɗakarwa a saurare shi to sai tambaya ta gaba yake cewa malam idan aka saki mace ko mijinta ya mutu ya barta da ciki idan ta shine haihuwarta to malam yaushe ya kamata ta yi aure daga lokacin da ta yi ko ko sai ta yayi wannan yaron ai tunda aka ce eh, eh, eh, idar ta ko ta kamar ta shine haihuwa ke da in ta yi haihu ta fita daga wannan iddar da ta fita kaga za ta iya aure ranar da ta yi huba ranar aka ɗaura mata aure da wani shikenan na yayi a satin ne yayi abinda ake bukata dai a bari dai ta fita daga idan tana haihuwa shikenan a wanda daga wannan sa'ar ta zama ta fita daga wannan abin nan wannan ko yake cewa shin wata addu'a ce mutum ya kamata ya rika yi yayin da mutum yayin da ubangiji ya ni'imta shi da wata kyauta abinda aka neme ka ba an ni'imta ka shine kai wa Allah godiya لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كيو wa Allah godiya godiya ga Allah وتعالى wata'ala na farko tana nufin ka rika ji a zuciyarka cewa wannan ni'imar Allah ne baka ba wayanka ba ba dabararka ba ba iyawarka ba wanda sun fi ka wayo da iyawa da kwarewa da dabara su Allah bai ba su ba kai baka to ka rika jin cewa wannan daga Allah ne wannan bangare ne na godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan baya ga haka wannan abin da ka samu ka yi amfani da shi cikin abin da yake e, yardar Allah ne wato cikin abin da Allah ya yarda da shi kada ka yi amfani da dukiya ce cikin abin da yake saban Allah ne in matsayi ne kada ka yi amfani da shi wajen zalunci ka sanya wannan ni'imar da Allah ya baka inda ya dace wannan yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wataala sannan furtawa da baki alhamdulillah da sanda ka tuna wannan abu ka yi wa Allah godiya ka tsaya da bautarsa yadda ya dace ka bauta masa yadda ya dace wanda dai yana da cikin godiya ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi yana sallah da daddare har sa suka tsatsagewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya Rasulullah ba za ka sauka wa kanka ba Allah ya gafarta maka duk wani zunubinka na baya da na gaba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akunu abdan shakuran bana zama bawa mai godiya ba to tunda Allah ya mun ni'ima irin wannan ba zan zama mai godiya ba kaza godiyar anan ita ce aikin da yake wannan ibadar da yake kiyamul laila ita ce godiyar da yake magana zace ba na zama bawa mai godiya ba saboda haka shi kansa aikin da zaka yi mai kyau da eh, bautar Allah shi ma wani bangare ne na godiya ga Allah tumala Allah sakar saka da masu sauraron mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a tiyahu.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da jin shehin malamin namu alburofesor sheikh muhammad sanu wali babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda a da yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin naku da dukkanin wanda suka tallafa wajen kamalwar shirin ana da hassan nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh